Labi ni ban son ki dinga tada hankalinki. Me abun wani tada hankalinki? Ni a ganin yaran babanku ya ce in je na zuwa ko in je na tsaya da ke ba wani abun damuwa bane ba. Ba mu dinga dawowa gefe muna soyayya ba. Ki ni fa idan suka takura mana mafa ko Allah sai ni ta indiyan dauki ki mu tafi wani garin. Allah? Wallahi tallahi ba mu je bi soyayya mu wai a can. kin ga babu wanda zai takura mu ba su ga mu balanta su takura mana gaskiya da na ji daɗin haka ni ma na ji daɗi sosai za a kinki ai na haka ake ki zan kai wannan mu kullun ne okay hawali na san dai ba an ake ki ai tun da nake jiran ki anan na san in ba kinki aka ban samu dama da zan ganke ba <laughs> saboda na san dai ba dan wannan akin da aka miki ma ba zan samu wani space din da zan yi magana da ke ba ko mun ganki na ji daɗin wannan da ke aikin da aka miki ne aka yi ba <laughs> me yake ta da hankali wato da na kun shiga kofar gidan gine kuka za ka zago ka gidan ne <laughs> ina wani da wani ba za gani <laughs> ko ba hana ki tsarihi ba kaga na jaka kana fanta ko eh ina son ta sosai wawa na ba ka minti 30 ka je ka zo da tsohon ka yanzu minti 30 yau Mun wuce eh ba zan ma wuce minti 30 ba to shikenan ina nan ko ina jira ka to An ka wuce minti 30 an yi ba baka ina ne gidan ba a gida bane ba ai tare in suka hanya yace wanda minti 30 idan ban kawo ta ba o oh, ata a anya ne aka tare ki mm. eh, alaikum Ina wuni? Lafiya. Ya gida? Alhamdulillah. Ya mamanki? Ya matanki? Oh. Ya kakanki? Kanuwa ne. Ah, wannan shine baban nawa. <laughs> Wannan shine baban naka? Ina muka yi kasi wannan yarinya kamalu. <laughs> Shine ta zo ta mana da wani lamari ta dandan ka da dandan mu yana soyayya da shi. Shine ya sai ya zo ya turo mu ya tunkudo mu. Shine muka zuwa yi magana aure ko zuwa dare ne sai a saba fatiya ko? <laughs> Eh. ko a can kuke kenan ya san ma haka muna ya nan ma haka zai a nan ba za haka ba ka san me sa nace dama kira min kai sai ka fada to hmm, sai nace dama mu tsakani ga ni ga haka shi in na ƙara ganin yaranka, ka ya ni gudun yarinya ta yana yana fitar masa da kafa in na ƙara ganin ta ya gunta yana fitar masa da kafa na'am baba kana son wannan yarinya sosai ma kai kana son dandamu eh kamalu hmm. abun da zai yi Eh. tunda wannan so ya zo da daga dama eh. ka dauke shi ka tafi da shi ibadan da mu tafi ibadan ku tafi ibadan wai baka ji mai faɗa soyayyan fa na gode baba akwai kudin mota akwai kudin mota this man wannan zai isa eh zai isa baba ga wannan yayi tiyan ne eh. ka siri kudi da zai yi ka gaba da ya. to shi me kudin 419 zero ta shi kenan yawa eh kamalu dan banki mm. kirki sake ki dawo da wannan yarinya bai ke ka san hanya tare da shi ba yariya guda to shi kenan ba kamalu Allah kiyaye hanya kai kai kai n'a yin magana zai fi shi ba mana saboda in kasi dandan ka ya zuna yana son dandan ka shine ba za ka sai a aure ba to mu ya ka balai sai sai Timina, kaga. na san halinka da kwaba wannan faɗa matan kan muje idan muka je gurin nan kar ka min shirme kai kai mutsu abin da na saka kai shi zaka yi abin da ban ce kai ba kakkai ka je kai wani dare na hankali ne sai ma magana ka ce baka ji ba amma ummata ce ta ma magana su ɗaya kake ji ko mata a namiji mata a namiji na ce idan mun je gurin nan ka nutsu abin da na ce kai shi za ka yi wanda ban saka maka kai ba na san zai kyau ba na gani ni ban ce baka da hankali ba mala hankali ne da kai ban ce baka da hankali ba mu je mutum sai ka ce dudu ana mai magana mun baya bi na ga na ga tuka na da ni eh yana moto dan da shiru ne baki dan da shiru ne baki na baya motsi na bi na kake ta zan dage ka me kaman da zan dage ka eh matamu matamu ka san me yana sai yana son ka da yawa ah, ah, Allah kullum ya zo zai sayi nan wani mm. sanyi wannan bishiya kamar ya siya Allah sai mu ji wani tari ziki kuma ka san duka matan Najeriya nan baya kula kowa fa saboda ina san mu je mu lamarin nan Allah harkan nan bugun da din e. kai kaga wancan wancan gan da yake zance da budurwar cet, ka ga shi kalle shi da kyau to ka san me nake so da kai ya mun yi fada da shi kwanaki ya ɓaci ya ci galaba a kaina saboda mutane sun zo sun rike ni ya rike ni na kama duk lokacin da na muka haɗu da shi sai na mai naushin ɓarin mahaukaciya ka gane yanzu abin da nake so idan na je na taba shi za a gani mai ban da gaskiya yanzu so nake da kai yana tafi yana tare da budurwar na tashi ka je yana tasowa wara wara wara ya mu hau kansa mu daddake shi kaga na cika haram na rama abun da ya mun kenan ka tana ne baka dai kai dan hegiya wai baka ja mun da nace bane baka kade cewa ne ka je ka samu wancan ka dake shi ni kuma ina zuwa zan hau kansa ni ma da duka duka eh me mun eh, ya ma wani abu ni yau wani abu ba ka shiga abokin ka ba eh kuma ka ga daga dan ma sai mu kwace bem din ya kace abu ne uwa kashi ya kare mu a ciki zuwa da kai ka dake shi yawwa लाइफ यहाँ बड़ा नहीं तो eh menene yanzu fa daga wata gwanta to baki taimako baki tafi mana ai ba kan taimakawa ba Allah ne zai da ko kallata oh dika dika mutanen gwana maukan siya ne kenan lambar waya eh lambar waya lambar waya waya ki za baki amma lambar waya gidan ku ina zuwa mata ke aiki da a ah, kan soyayya ne Na ga hannu da ruwa, Na ga hannu da Na ga yatsu uku masu maganin annoba, ga girma da isa, Na ga kaiwa da cika, Na ga inda ake ayyuka. hannun kudura na ga ruhin kadari na ga sirrin mikidaru wanda bai shafi ba na ga babban lamari inda ba a garari na ga mimul malakuci ba irin wancan ba kayataccen lamari sha sani sha zikiri mai isar da yake bai wa kauni rahama kyauta garku makusanta arzikin mawadata sitirar masaraita ubangidan mahukunta mai mabudan sanadi wanda baya wa'adi mai wanin ka da laula ka maganin mai keta da usayin dashewa rayuwa